Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel. Yawan mutanen da suka mutu ya karu zuwa 167 an kuma ceto mutum ɗaya da rai a jiya Asabar bayan da jirgin ruwa ya nutse a tafkin Lake Victoria na kasar Tanzania ranar Alhamis. Jami'an Tanzania na ci gaba da binciken cikin jirgin da ya nutse a kwana na uku yayin da kuma aka fara gudanar da binciken yadda lamarin ya faru. tawagar masu bincike sun shafe yini guda suna ta ciro gawarwakin mutane daga cikin jirgin wanda ya nutse sakamakon daukar jama'a fiye da kima kamar yadda aka yi zargi yayin da ake shiga kwana na hudu na makokin waɗanda aka rasa kamfanin dallacin labaru na ap ya fitar da rahoto jiya asabar da ke cewa an ceto mutum ɗaya da rai haka kuma kafar labarai ta waya service na cewa an ceto wani injiniyan jirgin a kusa da injin jirgin sai dai ba bayanin halin da yake ciki babban sakataren gwamnatin tanzania john kijazi ya faɗa wa manema labarai cewa jirgin yana da yana ɗaukan adadin fasinja 101 ne kacal kuma ya ce ya bayar da izinin a ƙaddamar da bincike kuma za a tuhumi duk waɗanda suke da hannu a haɗarin tankiya tsakanin amurka da china ta ƙara tsanani a jiya asabar yayin da ma'aikatar harkokin wajen china ta kira jakadan amurka a china terry branstad domin nuna rashin jin daɗin ta kan takunkumin da amurka ta saka wa china saboda ta sayi wasu jiragen yaƙi da makamai masu linzami daga ƙasar rasha wannan dai na faruwa ne 'yan sa'o'i bayan da china ta soke zaman tattaunawa kan cinikayya da amurka saboda matsayar amurka na ƙara sabon haraji akan kayayyakin china wata sanarwa da aka fita shafin yanar gizo da ma'aikatar harkokin wajen china na cewa hakan ya yi matukar sabawa dokar ƙasa da ƙasa haka kuma ma'aikatar ta rubuta cewa harkokin china da rasha harka ce ta ƙasashe biyu masu ɗiyauci kuma amurka ba ta da wani hurumin yin katsalandan aka kuma matakin da amurka ta ɗauka ya lalata dangantaka da take tsakaninta da china tun farko dai china ta nemi amurka ta janye takunkumin da ta saka da yake magana da manema labarai mai magana da yawon ma'aikata harkokin wajen china geng shuang ya ce china ta rubuta takardar nuna bacin ranta a hukumance ma amurka sayan makaman da china ta yi daga rasha ya keta dokar amurka da aka saka a shekara ta 2017 domin hukunta shugaba rasha vladimir putin kan katsalandan ɗin da rasha ta yi a zaben shugaban amurka da sauran wasu harkoki. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar ne wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a wajen wani fareti na sojoji a kudu maso yammacin Iran, inda suka kashe akalla mutum 25 da ta wasu 60 a cewa kafa ya labarai ta gwamnatin. jami'ai sun ce an kashe 'yan bindigar biyu wasu kuma rahotanni na cewa an kama wasu mutum biyu da ake zargi da hannu a kai harin ƙungiyar is da wata ƙungiyar larabawa ta gwagwarmayar 'yan 'yanto ahvaz sun ɗauki alhakin harin da aka kai a yankin kuzestan kafan labaran iran ta ce maharan sun kai harin ne a wani wajen da jama'a ƙasar suka taru domin kallon faratin da aka saba yi duk shekara domin murnar ranar zagayowar da aka kafa jamhuriyar musulunci tsakanin 1980 zuwa 1988 bayan yaƙi da ƙasar iraki an gudanar da makamancin wannan farati a wasu sassan ƙasar. a akasarin mutanen da suka mutu dogarawan tsaro na juyin juya halin ƙasar iran ne haka kuma wasu rahotanni na cewa daga cikin waɗanda suka mutu ɗin akwai wani ɗan jarida matan nan da ke zargin mutumin da aka gabatar da shi don zama alkalin kotun kolin amurka brett kavanaugh da yin yunkurin yi mata fyaɗe ta amince za ta gurfana gaban kwamitin shari'a na majalisar dattawan amurka a cewar rahotanni a ƙasar lauyoyin christine blasey ford sun aika da saƙon imel jiya asabar suna mai cewa ford ta amince da gayyatar da kwamitin ya yi mata domin zuwa ta bayar da bahasi tun farko dai ford da lauyoyinta sun nemi a takaita yawan manema labarai kuma kada wanda ake zargi kavana ya kasance a zauren da za ta bayar da bahasin sai dai babu tabbaci idan kwamitin ya amince da wannan bukata kwamitin shari'ar da ya bai wa ford zuwa daren shekarun jiya juma'a ta yanke shawara amma lauyoyinta suka nemi a ƙara musu kwana guda 'yan mintuna kafin cikar wa'adin ranar juma'a Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa nagari na kowa jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya Galibin 'yan Najeriya daga arewacin ƙasar da ke zaune a nan Amurka hankalinsu ya tashi matuƙa da samun labarin akwai ɗalibai sama da ɗari biyar a ɗakin karatu ɗaya ko aji ɗaya a jihar Kano. Idan haka na faruwa a jihar Kano, jiha wacce ake ganin ta fi kowace jiha arziki da yawan jama'a in banda watakil jihar Legas, ina kuma da wasu jihohi da ke arewacin Najeriya. inda dama ake fama da kalubalen ilmi daban-daban musamman ma na rashin yarda da tsarin ilmin baki ɗaya shekaru kusan 60 da samun 'yancin kai. Amma da alamun a Kano galibin al'umma sun amince da su tura 'ya'yansu makaranta. Amma halin da yaran da malamai suke ciki ba yanayi ne da koyo da koyarwa zai gudana kamar yadda ake so ba. Mahabur Ibrahim Kuri zai mana jagora a ziyarar da wannan shiri ya kai makarantar da ake kira Rimin Keɓe a jihar ta Kano. mai dalibai fiye da dubu biyar da malamai ashirin da tara makarantar rimin keɓe special primary school da ke ƙarƙashin kulawar hukumar ilimin primary ta ƙaramar hukumar ungogo a nan jihar kano na fuskantar ƙalubale daban-daban kama daga ajujuwa kujeru da teburin rubutu rashin tsaro da sauran abubuwa da ke tallafawa wajen samar da kyakkyawan yanayin koyo da koyarwa na sami zarafin ziyartar wannan makaranta kuma na iske malamai na koyar da ɗalibai Ajin farko da na fara ya yada zango shine mai dauke da dalibai fiye da ɗari biyar. Kana daga bisani na zarce zuwa sauran ajujuwa kuma dukkaninsu na zanta da malaman bayan gaisawa da ɗalibai. suna na zare to da wai kuke gane fahimtar su ana yin jarabawa za ka gane wani sannan kuma ta hanyar rubutun yaran wani lokacin za ka karɓi littattafan wasu daga ciki za ka yi musu maki nan ma za ka gane sannan in kai tambaya in kai darasi nan ma za ka gane yawan waɗanda suke fahimta da waɗanda ba sa iya fahimta duk ta nan muke kalubalen mu bai wuce gaskiya ajujuwa ba ba ma ya kana ajin da yake junior class ba duk sauran ajujuwa in ka duba ga sun yawa tunda ba na ji mana da yara masu kasa da ɗari biyu a makarantar nan ba na ji gaskiya da ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka je ga wasu sun fi imu. Sunana malama Hadiza hmm. Wannan wani aji kenan? Class 1B. Yau aji ɗaya eh, ba. Ba. Eh. Za su kai kamar suna? Yan ajin nan dukkan su su ɗari biyar da ashirin da uku ne. Ko hmm. malama ya ake ake iya tantance fahimtar su eh, dangane da abin da ya shafi karatu? saboda mukan gwada su mu gani za mu kira su mu tambaye su zai zama kamar mu ne musu gas eh, ne kenan hmm. ko kuma muka yi group din su tunda ba mu da isasshen gurin ma da za a yi group su amma in muka ebo wasu yau muka je da su waje suka yi muka ga sun fahimta gobe in mun ebo wasu sun su saboda da me da me ake koya musu ana koyar da su literacy ana koyar da su literacy english kenan mm, mm. ana koyar da su numeracy math kenan akwai basic science akwai hausa akwai social studies akwai G.H.P. Eh, e, akwai arabic mm. akwai irk gaba daya ke ya sunanki eh za ki rubuta sunanki eh wannan wani aji ne Wambi. Eh. ya sunan mutum da turanci sunan shigon yaro kenan to ya sunan yarinya wa kai mai dan kokarin ka taso ina ya sunan ka za ka iya kirga min daga ɗaya zuwa goma da turanci uh-huh. uh-huh. uh-huh. yawwa yawwa to a tafa masa muna da mutum 355 a cikin wannan ajin na tirisi hmm. to sai saboda yanayin yawansu muna yin aikin amma ba ma samun dama da za a ce mu bi yaro ɗaya bayan ɗaya sai mun duba mun gamiye a cikin littafinsa. ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ga wasu sun fi mu. Malam Hassan Mohammed Zaura da ke zaman shugaban wannan makaranta ta Rimin Keɓe Special Primary School ya yi ƙarin haske kan yadda suke ƙoƙarin koyar da ɗalibai a cikin wannan yanayi. Wannan makaranta an buɗe ta ranar 22 ga watan Nuwamba 2002 muna da jimlar ɗarabai dubu biyar da ɗari shida da goma sha a zuwa goma sha biyu ne shi ne kenan watakila za mu so mu ji tartibi menene babban ƙalubalen ku to alhamdulillah babban ƙalubalen mu na farko muna buƙatar ƙarin ajujuwa so da ƙarin ajujuwa ne idan muka same su a blocks za mu samu ingantaccen koyo da koyarwa so da misali inda yaran su suke 512 da inda suke 523 idan a takaice yanzu muna buƙatar blocks in yi za a musamman an block 30 ko 40 saboda za mu rage su ko da ta aji mutum 100 za a saka a iyawan a da wambi sai an samu ƙarin ajujuwan sun zama goma sannan za su yi accommodated din duk kilas yara ɗaya bayan ajujuwa muna buƙatar katange wannan makaranta so da rashin katangan nan so da security idan aka katange aka fita ba babu da yaron da zai fita sai mun sani tunda za mu rufe sannan a takaice muna ƙara buƙatar drainage zo da drainage wanda zai rawun din makaranta na ruwa so da damuna makarantar tana ta kwalewa ke ruwan kwatoci na gidaje da na unguwa yana kwararowa cikin makaranta ya dabam inda za ka zo da tsotsayi za a samu za a outbreak na cututtuka so da ruwan kwata ya shigo makaranta. wai wannan zancen da kake ga tarin matsaloli ga tarin ɗalibai kuma na san akwai hukumomi daga matakin karamar hukuma har jiha kuma akwai shirye-shirye ma na eh, ita kanta gwamnatin tarayya da ma kungiyoyi na ciki da na waje da suke kan tallafa wasu san halin da kuke ciki a wannan makaranta gaskiya mun yi duk yadda za mu mun sanar da shi yanzu a nan muna da alƙawura da gwamnati wanda sun yi alƙawarin insha daga wannan lokacin wannan kuka namu za su share wani awai sun yi wannan alkawarin kuma Allah da muna musu kyakkyawan zato muna kyakkyawan zato za su cika muna wannan alkawari da izinin Allah sannan daga cikin iyaye akwai wanda ya zo ya ga yanayin da yaran suke zaune a a cikin turbaya yau in aka yaro wanki litinin kafin talata laraba ya gama hada da wada. to akwai iyayen da suka wuce kawo tallafi suka kawo tabarmi guda arba'in domin a rika yara wanda wannan tabarbi sun tsaya ne iya aji shi da kawai aji shi da sun samu 6a 6b 6c sun kare da kuma su kansu malaman da suke zama a ƙarƙar nan suna wannan rubutu su ma an samu musu da wannan tabarbi da wannan bawan Allah ya kawo su ma an samu musu suna Ba su ka gaya mana adadin ɗaliban ka wurin dubu biyar da ɗoriya da ɗari shida da goma sha biyu. Malaman fa malamai muna da malamai kwaya 29 maza 14 mata 15 sai yan voluntary eh malaman sa kai wanda suka gama nce ko babu aiki muka yi haɗin gwiwa da pta parent association da sbmc muka ɗauke su suke muna aiki muke biyan su naira dubu uku uku a wata muke ba su suna haƙuri tunda wannan kuɗin ko sabulu bai sassaya ba amma kasancewar karkararsu ce su ma ganin yadda muke cikin wani hali suka zo don su ba da tasu gudunmuwar mu dan ba su koda kuɗin omo ne wannan ko jagorancin parent teachers association pta yaya magana quality ko ingancin yaran da kuke koyarwa a wannan matsanancin yanayi eh, to maganar quality ka san shi Allah ba biyan da bai iya ba Allah ya duba zukatan iyayen yara da kuma malamai sai Allah ya saukar ko ɗaliban suna fahimta daidai gurgudu yanzu eh, da ambulatory na mutum biyar da malaman ka 29 mukaddara an samu wadatattun azuzuwa wanda ah, ba za ka wuce dalibi 30 zuwa 40 ko yayi nisa 50 ba waɗannan jimlar sun wadatu su dinga koyarwa ai shi harkar koyo da koyarwa akwai abin da ake kira reshu akwai reshu misali idan kana da ajujuwa goma sha biyu to a ka'ida koyo da koyarwa in ajujuwa goma sha biyu to ka kana buƙatar malamai goma ya takwas za a kawo bayan wannan sha biyu za a baka half of twelve kaga ka samu sha takwas kaga ya danganta da yawan ajujuwan da za a ƙara idan an ƙara mana ajujuwa arba'in head teacher da assistant head teacher muna buƙatar malamai arba'in na wannan fakilas sannan kuma muna buƙatar reshen su ashirin kaga zai zama in ajujuwan sun zama arba'in zai zama a takaice muna buƙatar muna da buƙatar malamai sittin har administrators ya zama kamar sittin da biyar. ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu. kowace rawa kungiyar iyaye da malamai ke takawa wajen warware wannan kalubale alhaji muhammad abubakar shine shugaban kungiyar reshen wannan makaranta to ka san shugabannin mulki suna zuwa da tsarinsu daban-daban farko hmm. sun ce kada a karɓin kobo a hannun kowa gwamnati ce za ta yi komai saboda haka kai pta chairman idan ka rubuta takarda cewa akalla ne yaro ya kawo naira hamsin ko ne uba ya kawo bulo za a fara yi ma petition da challenges cewa gwamnati ta riga ta sanar da al'ummanta za su ba su ilimi kyauta tun daga primary zuwa jami'a wannan sai ta shiga zukatan mutane ko ka ce a zo a zauna a samu yadda za a samu mafita sai ka ga mutane za su kama bayanin da ita gwamnatin da ta kawo da waccan manufa ba ta yi ne to ai ba za ta iya yi duka ba ilimi abu ne wanda sai jama'a sun sa hannu duk gwamnatin da ita ce ita kadai za ta rungumi ilimi to zuwa za ta yi ta kife cikin ruwa ba ta iya ba mm. illa kawai gwamnati ta yarda cewa al'umma su shigo cikin harkar ilimi Koya bada da gudunmawa daidan abin da zai iya. To amma ai daga baya eh, ita wannan gwamnatin da ta zo ta ce ta janye waccan manufa na tsari cewa eh, ku din ku shigo eh, ina wannan zance kwana ba ku shigan bane har yanzu. Mun shiga amma har yanzu abin da ke cikin zukatar mutane dan saki damar a karbo wani abu a hannun mutane ko naira hamsin a kowane wata uku a hannun yara har yanzu iyayen ba saki jikinsu su bayar ba suna ganin cewa wancan kalmar ta farko tana zuciyarsu ba samu wayar da kai da wannan kalmar ta fita daga zuciyarsu ba. Gashi inda aka tsinci kai ku yanzu me kuke yi duk da waccan turjiya da kake samu daga wurin iyaye. A yanzu mun haɗa kai da wani kungiyar ci gaban wannan gari. Ko asabar da ya wuce mun zauna da su mun tattauna cewa to yanzu za mu ɗauki wani tsari na cewa muna so mu kira ga kowane uba mai ɗa a makaranta da ptn da sbmc da kuma kungiyar ci gaban rinin kebe za mu haɗu cewa kowane uba ya ka bulo ɗaya ko buhun siminti makaranta ba kuɗi zai bamu idan kuɗi yake tsammanin in ya bamu za mu cinye to ya kawo mana kayan aiki alabashi yadda za a aiki mu nemi kuɗin tage da muka gani za mu kowa ya samu abin da zai samu ya kawo mana za mu zauna da headmaster yadda za mu rubuta wa iyayen yara takardu hmm. cewa su zo mu zauna mu zube musu matsalolin 'ya'yansu a gabansu mu nemi shawarar su cewa ina mafita koke koken nan nan kai gwamnati mu kai ina duk ko ina mun kai har lokaci akwai lokacin da ma har an man gargadi cewa na fa gwamnati tana gargadi cewa ko ina sukanta saboda wahala da muke ciki nake maganganu suke wa'yansu suke cewa ba daidai bane dinga sassautawa wajen kira ko wani abu makamancin wannan ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulumu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ga wasu sun fi mu. Shi ma shugaban kungiyar cigaban yankin rimin keɓe da kewaye Isa Adam Salihu ya ce suna ƙoƙarin tuntuɓar masu hannu da shuni da ƙungiyoyi da kuma hukumomi domin kawo tallafi ga wannan makaranta. daga cikin irin yunkurin da muka dinka yi mun yi kokarin bibiyar hukumar ilimi sannan kuma mun yi kokarin hukumar bangar abin da ya shafi masu haƙƙi da wannan abin da ya shafi wannan makarantar tamu wanda in sha wanda mun yi abubuwa da dama daga cikinsu akwai sun da muka rubuta takarda zuwa ga government house mun tura zuwa na ɗaya akan mu sanar da su halin da makarantar da suke ciki kuma sannan muka muna kokarin a yanzu sakamakon abubuwan da suke faruwa a yanzu shine gurin mu kara tallata wa duniya ta sani don yana ɗaya daga cikin yunkurin da aka yi wannan yin bidiyon da aka yi sanda mai girma cewa ya zo wannan makaranta aka yi bidiyo kuma aka tura duniya kowa ya san halin da makarantar take ciki rashin kujerun zama da teburan rubutu bai tsaya ga ajujuwan ɗalibai ba kawai a wannan makaranta ta rimin keɓe special primary school domin kuwa su ma malamai a dandabalin ƙasa suke aikin tsara darussa da sauran aikace-aikace amma sun samu agajin tebura guda biyar da kujeru biyar daga wani mazaunin unguwar mai suna mamuda liman wato gaskiya yanayin da na zo na ga yadda malaman suke ciki mm. domin na ga su kansu ba su da nutsuwa da za su koya domin mai malami na tada wata malama a zaune a ƙasa mm. tana koyawa ɗalibai a ƙasa malami a ƙasa ta gato ta za a haka koyawa a haka to wani abin ya kawo tunani na sai na ce to ya kamata a samu musu da abin zama akalla kujera da tebur mm. su zo su yi to shine wannan karan farko Allah da muka kawo wannan guda biyar biyar kujera biyar tebur biyar don mu ga za a samu samu saukin koyarwa Mm, akwai yaran ka ne a wannan makarantar ba da yaro ko da a wannan makarantar mm. kawai dai da amma duk da zan iya cewa akwai yana da dai duk ƴaƴan makwabta na eh. suna nan wannan makarantar da kannan mu duka suna a wannan makaranta amma ni ɗana ciki na ban da shi ko da a wannan makaranta ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncin mu a ƙasa shi ne akasin zulumu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka je ga wasu sun fi imu. To amma shugaban karamar hukumar Ungogo Abubakar Ali Muhammad wanda a kwanakin baya shi ma da kansa ya ziyarci wannan makaranta ya ce sun fara ɗaukar matakai domin warware wannan kalubale. za mu iya yi mu ga mun samu musu wasu classes din idan Allah ya ara mana dama in kuma mun dawo in ba mu dawo ma dai wanda duk zai dawo shi kuma sai ya ga me zai dora abubuwan da ya samu dama ya yi musu amma a yanzu ayyukan da muka tura shi ne muna buƙatar ƙarin blocks wanda za a yi musu wanda zai zamto cewa sun samu yawaitar ajujuwa. blocks guda nawa. kamar blogs guda shida muka rubuta mm. ba magana ake ta siddin zama ba a yanzu magana ake ta yanda ya za a yi a samun musu da enough guri da za su zauna su karatu idan aka samu wannan karin blogs na ajujuwa shine za mu ga ya za a yi a dinga kai wa classes din su wannan ajin yau an kai masa sit wannan an kai masa sit ko da a local government ne irin abubuwan da local government ke dan shigo mata zami maintenance muka cewa mun yi sit su ma an kai musu to chairman baya ga batun ajujuwan nan da muka tattauna da shugabanni da malaman makarantar sun nuna cewa eh, daga lokacin da aka samu karin ajujuwan nan to kuma akwai zance kuma na malamai su ma a kara su akwai tsari eh, dangane da wannan eh ai muna da wadatattun malamai yawanci abin da yake faruwa su malamai da ake ɗauka kowa yana so a bar shi a mazaɓarsa yadda zai samu sauƙi wajen zuwa uh, koyarwa na wajen expenses na kuɗin mota to babban abin da muka ba da shawara shine idan inda malamai suka yi yawa za ka samu akwai makarantar da take da malamai guda talatin za ka samu kuma akwai inda take da malamai gaba ɗaya ajujuwan da za a koyar din bifi irin aji shida ba daga ɗaya zuwa shida to za ga inda suka yi yawa din yanzu muna kokarin ya za a rage su su koma inda ba malaman a wadaci hmm. eh Su wannan shi ma mun ba es wannan abin ya je duba mana ya ga cewa eh, kamar nawa kuka tsara za ku kashe zuwa karan farko eh mun kiyasta kuɗin su zai iya kawo miliyan goma sha bakwai waɗancan karashe-karashen ah, sababbin da zami sannan kuma akwai kanana wanda su kuma kuɗin su zai kai miliyan goma sha hudu kuma da a guri ɗaya sannan akwai inda muka rubuta irin kadawa primary a ah, secondary school ta 'yan mata su ma suna bukatar ƙarin blog su ma kuɗin su zai kai miliyan goma sha bakwai da wani abu mun rubuta mun kai wannan abin da a ce a local government ake ba da umarnin a yi shi so za mu ba da umarni immediately a fara yin sa mm. amma clearance ne wanda muke nema a state kuma wannan fayil din yana gaban mai girma gwamna amma da zarar ya dawo da zarar an fara ayyuka wannan makaranta ta rimin keɓe special primary school a yankin karamar hukumar ungogo a nan jihar kano mai ɗalibai fiye da ɗari biyar a aji guda samfari ce daga kusan dukkanin makarantun firamare na gwamnati musamman ma a yankunan karkara ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka jiga wasu sun fi mu. Mahmud bai yi ƙasa a gwiwa baya tuntubi shugaban hukumar ilimi bai ɗaya na jihar Kano Malam Zakari Ibrahim Bagwai. cewa hukumar tana sane da irin cunkoson da makarantun firamare watakilma har da sakandare suke ciki da ma wasu matsaloli? Alhamdulillahi wannan tambaya tana da ma'ana kwarai da gaske kuma ina fata amsar da zan bayar za ta zama ɗaya daga cikin hanyoyin da za su fitar da mu daga cikin wannan matsala. Tabbas hukumar ilimi daga tushe ta san akwai cunkoso a makarantu. ma'aikatar ilimi da jihar kano ta san akwai cinkoso a makarantu haka gwamnatin jihar kano ta san akwai cinkoso a makarantu amma abin yadda yake ya kamata jama'a a fahimta an ce dambo idan ya yawa baya jin mai a halin yanzu muna da ɗalibai a jihar kano a yanzu ɗin da nake maka magana miliyan uku da dubu dari da sittin da tara ɗalibai a makarantun firamare a makarantun firamare wanda adadin waɗannan ɗalibai ya fi yawan al'umma wata jihar ma sannan muna da makarantu guda dubu uku da ɗari uku da talatin da uku a ka'idar koyo da koyarwa mafi yawan abin da aka fi so a samu a aji shine ɗalibi sittin to amma mun sani cewa wannan lamba ta shallake ta fi karfin ɗalibi sittin ta fi karfin ɗalibi ɗari ma a yawancin wurare muna buƙatar aƙalla ajujuwa dubu hamsin idan muna so mu sa ɗalibai sittin a kowane aji amma abin da muke da shi a halin yanzu muna da ajujuwa kamar kiyasinmu na ƙarshe abin da ya nuna muna da ajujuwa guda dubu talatin da biyu yaushe kuka yi wannan kiyasin an yi shi a cikin adadin makarantu wanda ake kira school uh, annual school census na shekarar shida haɗi da dubu biyu da goma sha bakwai. to kaga ba ba daɗe ba kuma dama shekara-shekara ake yi to idan kana buƙatar ajujuwa dubu hamsin kana da ajujuwa dubu talatin da biyu kaga kana da tasgwaro na akalla gibi na dubu goma sha takwas kuma a cikin dubu talatin da biyu din ma da muke da su wajen akalla dubu hudu zuwa dubu biyar suna bukatar gyara matsanancin gyara to kaga ashe abinda muke bukata ba mu da abinda muke da shi kaɗan ya ɗara rabin abinda muke bukata wannan shine ya kawo matsala ta cinkoso kuma wannan abu ba gwamnatin jihar kano ta yanzu ita ce ta kirkiro ba matsala ce wadda yake tato dogon lokaci mm. to tun daga halin da ake ciki ciyaman ku kanku yanzu ƙididdigar ma da ka baya ta tabbatar da wannan ta fito da wannan matsala karara me kuke yi za mu kawo muku amsar wannan tambaya cikin shirye shiryen mu masu zuwa masu sauraro da haka Allah ya kamu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kafin nan a madadin jagoran namu mahmud ibrahim kwari duba matsanancin cunkoson yara a wasu makarantu da ke jihar kano da kuma Kibohiro Dodo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai mako. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.